يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبخ منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma daga kan aya ta biyu ta suratul ma'ida insha Allah ta'ala wannan aya tana karantar da mu muhimmancin daraja alamomi na addinin Allah subhanahu wa ta'ala muhimmancin daraja kowace alama ta addinin Allah قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا وأطاع ku waɗanda suka yi imani la tuhillu allah kada ku tozarta alamomin bautan Allah subhanahu wa ta'ala wala shahrar harama kuma kada ku tozarta wata mai alfarma wala hadiya kada ku tozarta hadaya الذبيحة التي يسوقها الحاج أو المؤتمر dabbar da alhaji yake korawa wanda zai soke bayan ya gama ibadarsa wanda ita ke kira hadaya walal qala'id haka na rataya ratayan da ake ma wannan hadayan shi ma Allah subhanahu wataala ta'ala yace kada a tozarta wala amin albayt harama haka ma masu nufin zuwa masallacin Ka'aba yabtaguna fadlan min rabbihim saboda suna neman wata falala ta Allah wa ridwana da kuma yardan Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tafi aikin haji kada a tozarta shi wanda ya tafi umra kada a tozarta shi wa idza halaltum fasfadu Allah subhanahu wa ta'ala yace idan kun kunce harami wato lokacin da kuka gama aikin haji fasfadu kuna da damar yin farauta saboda a aya ta farko Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta farauta akan wanda ya shiga harami to wannan aya kuma Allah madaukaki ya halatta farauta din idan mutum ya kunce harabi shine wa idza halaltum fasfadu wala yajrimannakum shana'anu qaumin kada ƙiyayyar wasu mutane ta ɗauke ku an saddukum anil masjidil harami saboda wasu mutane sun kange ku sun hana ku isa ɗakin ka'aba to kada wannan ƙiyayya da mutanen ta ɗauke ku an ta'tadu ku yi zalunci wato wannan duk adafi ne daga maganar farko inda Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sha'airallah to daga nan Allah subhanahu wataala ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri ku taimaka ma juna akan aiki na kirki da kuma kiyaye dokokin Allah wala ta'awanu alal ismi wal udwan kada ku taimaka ma juna akan aiki na zunubi da kuma wato ketara dokan Allah shine zalunci wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab ku kiyaye Allah lalle Allah mai tsananin ukuba ne wannan aya ta biyu ta suratul ma'ida babu shakka ta kunshi karantarwa ne game da girmama da kuma daraja duka wani abu da ke da alaka da addinin Allah wanda karkashin sa akwai matsaloli guda uku waɗanda Allah madaukaki ya faɗa matsala ta farko wato Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya yi umarni a daraja alamomin bautan Allah dan yace ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'airallah kada ku tozarta alamomin bautan Allah wannan shine umarnin Allah subhanahu wata'ala to wannan kalma ta shaair wato ta dauki ma'ana mai fadi wannan kalma tana da fadi wannan dalili yasa malamai sun yi rubuce-rubuce da dama a kanta domin Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu wani aiki ne wannan aiki kuma Allah ya bashi suna da kanshi la tuhillu sha'airar lahi kada ku tozarta alamomin bautan Allah in ka duba alƙamusul muhim uh, mujallar na biyu shafi na hamsin da tara me yake nufi da sha'airullah alamomin bautan Allah kalma ta a sha'air tana ma'anar jami'u yana cewa ma'alimul ibada don kalma ta sha'air jam'i ce ma'alimul ibada allati nadaba Allahu ilaiha duk wata alamar ibada wacce Allah ya kwadaitar da musulmai su yi duk wata ibada wacce Allah ya umarni to wannan ana kiranta ash-sha'ira wa amara bil qiyam biha don haka daga cikin tabiya aka samu wadanda ke cewa kamar misali a bin abi rabah game da kalmar ash-sha'air yace jami'u ma amara Allah bihi duk wani abin da Allah ya umarni a musulunci duk abin da Allah ya umarni to wannan ana kiransa ash-sha'air wanha anhu al-Hasan al-Basri daga tabi'a yana cewa dinullahi kullum addinin Allah gaba ɗayansa shi ake kira ash-sha'air in ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi fassaran wannan aya ta biyu ta suratul Ma'ida yana mujalladi na shida shafi na talatin da ya yace wa huwa rajihu lazi la yuqaddamu ghayruhu wannan fahimta ta al-hasan al ita ce mafi rinjaye bai kamata a gabatar da wata fahimta sabanin nashi ba saboda haka Allah yake nufi li umumihi domin shi Allah subhanahu wata'ala da ya tashi hanawa ya yi hani ne akan duk abin da ake ce masa sha'ira la tuhillu sha'airallah kada ku tozarta alamomin bautan Allah saboda haka duk wata alama ta bautan Allah kowace alama ta addinin musulunci wajibi ne musulmi ya daraja ta wannan shine zahiri abinda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa kamar yanda al-Imam al-Qurtubi ya rinjayar da fassaran al-Hasan al-Basri akan wannan kalma kuma wannan shine gaskiya domin idan ka dubi nasoshin al-Qur'ani Abin da Allah subhanahu ta'ala yake magana bai tsaya kan aikin haji kawai ba ya shafi rayuwar musulmi gaba ɗaya dole ne musulmi ya daraja alamomin addinin Allah subhanahu wata'ala فمن تعظيم حرمات الله تعالى تعظيم شعائر الدينية كلها yana daga alamar girmama Allah idan akwai alamar kai mai daraja Allah ne to za a samu kana daraja mene addinin Allah wannan shine abin da Allah yake nufi in dai kana daraja Allah to za a samu kana daraja addinin Allah saboda haka yasa malamai suke tsawatar mana hatta ƙananan abubuwa waɗanda za su iya zama wulaƙanci ga addini malamai na cewa mu guje su domin me Allah ya haramta mana tozarta kome yake da alaka da addininsa la tuhillu sha'airallah yana daga cikin wannan dalili wanda yasa bin Baz rahimahullahu ta'ala yake cewa idan kana rubuta idan kana rubuta sunan annabi muhammad musamman a wasiƙa ko a littafi tunda littafi yana da alawus akwai faɗi to ka daina rubuta sal'am in ka rubuta muhammad kar ka sa saw ka rubuta sallallahu alaihi wasallam musamman game da rubutun littafi me dalili saboda wannan alama ce da take nuna rashin daraja sunan annabi muhammad domin idan akwai daraja sunan annabi muhammad ba za mu ji nauyin rubuta salati a littafi ko da za mu rubuta sunan annabi muhammad sau miliyan guda ne ba za mu ji nauyin rubuta salati a bayan kowane suna ba wannan yana daga cikin abin da ake ce ma sha'airullah ai ka duba fatawarsa mujallar na biyu shafin ɗari uku da bakwai yana cewa almashru an tuktaba kamila ta haƙiƙan lima amara Allah bihi abin da ya fi dacewa shine ka rubuta salatin manzon Allah cikakkiya wal yatazakkara halqari'u inda mururihi alaiha sannan idan ka rubuta salati cikakkiya misali littafi ne ka rubuta sai ka rubuta salatin annabi cikakkiya duk wanda ya zo karanta wannan littafi dole sai yayi wa manzon Allah salati dole sai yayi domin ba yanda za a yi ya ce bai gani ba amma idan ka rubuta sadun kawai Muhammad sai aka sa sadun sai aka ci gaba idan sama zai tsallake sadun maganar salati bai mata so ba saboda shi bukatar sai ya kokari ya karanta littafin to amma ka rubuta salatin cikakke duk yanda zai tsallake wani sai ya karanta wani shine abin da bin ba zai ke faɗa وأما ما, ما, وأما ما أشبهها من الرموز أربط علامة التي قد يستعملها بعض الكتبة والمؤلفين وأن غالبي أنا سامو لك مربوطة لتفاي لما في ذلك مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى dan zahiri kamar ya saba umarnin Allah saboda shi Allah subhanahu wata'ala ya mana umarni ne mu yi salati sannan in ka rubuta sadun ba salati bane amma in ka rubuta salatin kamila babu shakka salati ne saboda duk wanda zai karanta salati zai karanta amma in ka rubuta harafin sadun idan ya zo harafin s zai abin nan saw sai ya wuce musamman idan ma ba musulmi ba ne idan kuwa musulmi ne ya sa abin da kake faɗa don haka yana iya salatin yana iya tsallakewa in wanda ba musulmi ba ne ya ga saw ya za a ya gane yana iya tsallakewa ce wannan shirme yake bai ma san abin da yake ba sai ya wuce abinsa to amma in ka rubuta salati salatin za a yi don haka wanne cikin biyu Allah ya mana umarni rubuta harafi ko ko rubuta salati ya ayyuhal na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما kaga shi Allah subhanahu wa ta'ala umarnin da yayi ayi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka wannan ka harfa da ka rubuta bin yana cewa مع أنه لا يتم بها المقصود وتنعدم الأفضلية الموجودة في كتابة صلى الله عليه وسلم كاملة وقد لا يتنبه لها القارئ أو la yafhamu al-murad biha tana yiwa saboda yas kawai ka rubuta mai karanta littafi bai ma lura da shi sai dauka ko kuskure rubutu ne aka sa wannan yas din tana yiwa kuma bai ma san me ma'anar yas din ba kamar da muka yi bayani in ji bin ba saboda haka ka'ida ne ka rubuta salatin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a littafi kamila ya kuma kawo dalilai na malamai magabata waɗanda suka yi maganganu a kai kamar misali Ibn salahi a littafin sa hadis in ka duba muqaddima muqaddima ta Ibn salahi nau'ul khamis wal ashirin min kitabi yana cewa fi kitabatul hadis wa kayfiyati dabt kitabi wa taqyidihi ya Ibn salahi yana magana akan ilmin Hadis, yana cewa idan zaka rubuta hadisin annabi muhammad idan zaka rubuta wani littafi kada ka ɗauka saboda yawan kiran suna annabi Muhammad wannan salatin ya faɗi bai faɗi ba duk sa'ilin da aka kawo ga wannan suna sai kuma an yi wa manzo salati a tasu an yi hafiza ala kitabati salati wa taslim ala rasulillah inda zikiri duk sa'ilin da ya kawo ga sunan annabi muhammad to ya tabbata ya rubuta salati gare shi wala yas'amu min takriri zalika inda takarrurihi ibnu salah yace kada ka kosa kar ka gaji saboda yawan maimaita sunan annabi muhammad fa inna zalika min akbaril fawaid yana daga cikin mafi girmar fa'ida ya ta'ajjaluha talabatul hadisi wa katabatuhu wanda galibi zaka samu ɗaliban hadisi suna watsi da wannan ko marubuta abin alhali kuma akwai fa'ida ciki domin kana karatu ne sannan kana samun lada kana daɗa samun kusantar Allah a dalilin karatun da kake domin duk sairin da kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kana daɗa samun kusantar Allah subhanahu wa ta'ala wannan dalili yasa wanda ya rafkanu yana cewa wa man aghfala zalika faqad harrama faqad hurrima hazzan azima wanda duk ya saba ma wannan to ya rasa wato rabo mai yawa na ladan Allah kuma ba shi kadai ba akwai al-Imam Sakhawi a littafin sa na ilimin hadisi da ake kira Fathul Mughis Sharh Abdiyat al-Hadith al-Imam al-Iraqi yana cewa wajtanib ayyuhal katibu ar-ramza laha waɗannan duk malaman hadisi ne al-imam as-sakhawi ibn salah wannan da daddan malami ne ya ta samu shekara dubu rabuwansa da duniya wanda ya rubuta ilimin hadisi wannan ilimin hadisi kawa'id da ya bada ya zama mutane na amfani da shi kuma har yanzu ana moriyar iliminsa bare irin su al sakawi shi ma littafinsa fathul mugis ya shafi ilimin hadisi yana cewa ka nisanci rubuta alama ai as-salat wa salam ala rasulillah saboda salati ga manzo ka nisanci rubuta alama saboda salati ga manzo musamman a rubutun littafi al-imam suyuti a littafin sa tadribur rawi sharh taqribin nawawi yana cewa yukrahu al-iktisaru ala salati wa taslim huna malamai da yawa suna cewa makaruhi ne ka takaita haruffa na salatin manzon Allah wa fi kulli mawdi'in shuri'a fihi salatu duk inda aka ce ana buƙatar ayi salati to ya kamata a ce kayi salati kamila ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ce bin baz ya kawo bayani waɗannan manyan malaman hadisi da aka yi a tarihi sai yake cewa haza wasiyati li kulli muslim inji bin baz ya riga ya rasu ya ce wannan ita ce wasiyata ga kowane musulmi wa ƙari'in duk wani mai karatu wa katibin duk wani mai rubutu an yalta masa afdal wa yabhasa amma fihi ziyadatu ajrihi wa sawabihi wa yabta'id amma yatlubuhu aw yanqusuhu ya zama kana kokarin samun abin da zai baka lada mai yawa ba abin da zai rage maka lada ba to haka duka abin da ya shafi addinin musulunci ba wai abin da ya shafi salati ga annabi Muhammad kawai ba domin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a wannan aya ya ayyuhal ladzina amanu la tuhillu sha'airallah kada ku ta alamomin addini na Allah salati ga annabi Muhammad alaman addini ne yana daga cikin wannan alamar ta addini musamman ta wajen sallama wanda akasari yanzu mutane sun karkata ma amfani da abin da ake cewa wato abbreviation ya amfani da haruffa a madadin kalma musamman idan zai rubuta wasiƙa idan da misali handset ne za a ga mutum ya rubuta maka asl wai ya maka sallama kenan a cikin wasiƙa asl babu shakka wannan yana daga nau'in rashin daraja addinin Allah domin ai wannan kalma da za ka rubuta assalam sunan waye sunan Allah subhanahu wa ta'ala ne wannan kalma ta assalamu da zaka rubuta a wayarka rubuta wannan kalma kurum yana sa albarkan Allah ya sauko ma wannan waya domin idan ka ce assalamu suna ne na Allah ittifaqan wanda yana alqur'ani yana hadisan annabi Muhammad ko manzon Allah ya faɗa yana ce mana assalamu suna ne na Allah wanda Allah ya saukar mana a nan duniya inji annabi Muhammad ya ce afshuhu bainakum ku yada assalamu a tsakaninku to abin da kake yadawa assalamu ne asl assalamu ne ba assalamu bane ba kalmar assalamun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yada shi kake yadawa ba sannan kai kana sauri saboda idan ka rubuta assalamu alaikum yana da tsawo zai hana ka zai cinye maka damar rubuta maganganu da kake so ka yi to inda a ce assalamu alaikum dai zaka rubuta a wasiƙa wallahi bukatar ka ta biya akan duk bukatan da zaka biyo bayan wannan don haka yana daga alama na naƙasar addini ga musulmi rashin kulawa ya zamanto ire-iren waɗannan abubuwa su muka sa a gaba kuma da dama ko nasiha kai musu ba su bari saboda shi yana ganin baka isa ma ka hana shi abin da yake ba alhali bature da yake amfani da abbreviation ya sani cewa abbreviation yana da haɗari domin duk sa'ilin da ka gajarta kalma to sai ta ba da wata ma'ana wannan ka'ida ne in an yi sa'a ka gajarta kalman nan shine bata ba da wata ma'ana ba to ka to idan ko ta ba da wata ma'ana assalamu sunan Allah ne sai ka ba da wani harafi wanda ya ba da wata ma'ana ma'anan ya zama na cin zarafin sunan Allah mutum yana rida wallahi domin sau da dama mutane suna haka za ka ga mutum ya rubuta AWS as a matsayin ya maka sallama wannan kalma na as abbreviation ya rubuta amma ya bada ma'ana ma'anar da ya bada guda biyu ne marasa kyau na farkon su zagi ne domin idan aka ce ma as an zage ka wannan duk bature ka tambaye shi dai gaya ma na biyun su an kira ka jaki shin a cikin waɗannan wanne ne kaga ya dace ya zama madadin sunan assalamu na Allah wanne a ciki ya zama zagin koko ya zama jaki don haka da mutum zai yi shi da gangan billahi azimu ya zama kafiri nan take domin ka'ida ne na cewar duk wanda ya wulakanta sunan Allah ko sunan annabi Muhammad wannan mutumin nan take yana fita musulunci to amma saboda a jahilci kai saboda a kuskure kai duk waɗannan suna daga cikin uzuri wanda malaman suna suke cewa idan mutum ya aikata aiki na kafirci wannan ba a cewa ya fita musulunci sai an kafa mar hujja ya musanta to a nan kuma babu shakka uzuri ya kau gare shi kaga kenan da a ce mutum zai tozarta sunan Allah da gangan To wannan take yana fita musulunci amma in kuskure ne in ka duba littafin ashifa littafin ashifa na alkawiya mujallar da biyu shafin ɗari biyar da tisin da takwas yana cewa idan mutum ya tozarta sunan Allah ko ya tozarta sunan annabi Muhammad idan musulmi ne matakin harko shine a ɗauka yana da uzuri akwai jahilci akwai kuskure akwai jahilci bai sani ba ba mamaki idan an faɗa mara daina sannan ana iya samun kuskure kuskure kan sa mutum ya aikata laifi to amma sai almai matashiya in ya sake ba shi da uzuri a wajen Allah in ji al'imam alqabi iya in ka duba littafin ashifa mujallal na biyu shafin ɗari biyar da tis'in da takwas haka littafin almuhalla na ibnu hazmi mujallal na goma sha biyu shafi na ɗari hudu da talatin da takwas me dalili saboda alama ne na tozarta sunan Allah subhanahu wa ta'ala wato shi musulmi abinda ma zai yi wasa da shi to baya kawo addininsa ciki duk abin da za a ɗan yi wasa da shi ba a kawo addini saboda Allah bai taɓa yarda a yi wasa da addininsa ba Allah bai taɓa yarda a tozarta sunan annabi Muhammad ba don haka ashe ya kamata a ce musulmai mun farga ba kowane wasa ne za mu yi da addininmu ba wato akwai abin da in kai wasa da shi to taki kana samun nakasa na addini ko maka fita daga musulunci don haka mu kiyaye Allah subhanahu wata'ala a farkon sura yake ce mana ya ayyuhal ladzina amanu la tuhillu sha'airallah kada ku tozarta alamomin ibada na Allah na'am an sani cewa wasiƙa kamar musamman ta handset tana da adadin haruffa da aka baka dari da sittin ne ko wanda aka baka da zaran sun kare shi kenan don haka kuma kana da buƙatar doguwar magana kana da buƙatar doguwar magana sai ka zaɓa tsakanin biyu in ma ka rubuta wasiƙan nan sau biyu saboda ka samu ka samu kuɓuta daga haɗarin takaita sunan Allah ta yiwu ya bada wata ma'ana da za ka samu na ƙasar addini wajen Allah ko da mutum bai yarda ba saboda raina addini yana baka na ƙasar daraja a wajen Allah wannan ka'ida ce wanda duk malaman sunna sun yarda da shi duk mutumin da ya naƙasa addini yana samun na ƙasar daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala don haka in ma ya kama ka sai ka yi abbreviation to ka yi shi yanda ba zai taɓa sunan assalamu ba shi assalamu nan duk yanda za a yi a fi da shi a wasiƙa misali idan ta wajen mai da amsa ne wa alaikum salam kana iya rubuta wa w sai ka sa stroke sai ka sa salam salam da ya ta lafiya ko to an tsira wato kai yadda za ka yi dai ka ga cewar ka tsira ba tare da ka tozarta sunan Allah ba wannan shine ka'ida a addinin musulunci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a cikin ayoyi da dama da hadisai masu yawa na manzon Allah idan ta kama ga dole sai ka taƙaita to wannan shine babu laifikan ta sashin wasiƙa misali kana iya taƙaitawa misali talatin annabi sallallahu alaihi wasallam Ah, domin harufan ba su da yawa ta yiwu saboda salatin yana da tsawo ya cinye ma harufan da duk ake aka baka na rubuta wasiƙa amma ga mai rubuta littafi ba shi da uzuri na'am ga rubutu na handset akwai uzuri da harufan kaɗan ne amma wanda zai rubuta littafi ba shi da wani uzuri ba shi da uzuri saboda me ba da damar cewa ai littafin nasa zai cika saboda yawan salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ibnu salah yake cewa wala yas'amu min takriri zalika inda takarrurihi kada mutum ya gaza kada ya kosa saboda yawan rubuta salatin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am idan ya shafi kamar misali wasiƙa ne akwai malamai da ke ganin ba laifi bane idan ya sa abbreviation saboda uh, haruffa na hanset kirgaggu ne amma muhimmin abu shine ya zamanto mun kiyaye duk inda za mu rubuta abbreviation bai ba da ma'ana mara kyau ba ba laifi bane don kayi amfani da shi ba laifi bane don kayi amfani da shorthand da sauransu amma kada fa abin da ka rubuta ya ba da ma'ana mara kyau don da zarar ya ba da ma'ana mara kyau kana samun na kasar addinin Allah wannan sha'ira tana nan da yawa a addinin Allah domin komi na musulunci ana kiransa asha'ir ya shiga karkashin asha'ir yana daga cikin nau'i na ash-sha'air akwai az-zamani akwai alamar addinin Allah amma na zamani kamar wane sai aka ce kamar al-ashhurul hurum watanni masu alfarma su ma Allah ya magana a kansu a cikin alkur'ani ya ce kada ku tozarta alamomin bautar Allah subhanahu wa wala shaharar harama kada ku tozarta wata mai alfarma wala hadiya kada ku tozarta dabban da aka kora saboda hadaya ga alhaji ko mai umra ashe kaga kenan ya nuna cewar akwai alamomin bautan Allah wanda sun shafi lokaci kamar me kamar misali wata mai alfarma ya hada da kamar watan zulqa'ida zulhijja watan muharram hatta watan ramadan yana da hurumi a wajen Allah subhanahu wataala wata na ramadan a yanzu a wannan wata shi yasa ga malamai da yawa suke bada da fatawar idan ma akwai uzurin za ka aji azumi saboda hurumin wannan wata shi watan yana da shaharar ba a cin abu da rana a cikinsa shi wannan wata siffansa kenan ba a cin abu da rana a cikinsa to kai kana da uzurin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka damar za ka aji azumi kamar rashin lafiya kamar tsufa da sauransu malamai suke cewa saboda wannan aya ta farkon suratul ma'ida in so samu ne in zaka ci abincin don Allah ka buya ka buya don in ka buyan alama ce na nuna cewar ka daraja wato wata alama ta bautan Allah tunda Allah ya ba mu watan Ramadan hurumi kai kuma an baka damar ka ci abinci amma saboda ka kawar wa mutane tunanin da za su yi mummunan tunani a kanka ko ka kwadaitar da mutane su saba ma Allah a cikinsa domin idan misali ka zo a fili kana cin abinci duk da cewa kai kana da uzuri shari'a ta yarda da uzurinka sai ka zo sai kana cin abinci a gaban jama'a to ɗayan biyu ne ko dai wanda ya ga kana cin abincin ne ya ce na shi mutumin banza ne saboda shi tukuna ma dai bai san kana da uzurin ba dan tun da da ya ga kana cin abinci yana ganin baka da wani uzuri dan duk ciwon da za a iya ci shi a gurin mai gani wannan ciwo ba larura ba ne amma kai da kake da ciwon ka sani akwai ciwon da kake da ciwon da bayan da za a yi ka yi shi da azumi to ga kenan ka ba da mummunan zato ga jama'a na ɗaya sannan na biyu ba mamaki akwai wani wanda yake ganin ka saboda haka da zaran ya ga ka ci abinci shi ma ya je ɗaya ba kama ci da ce ashe dama watan ma bai da daraja tunda su wani ba su mutunta ba su daraja shi saboda haka daraja wata ramadan ya zama dalilinsa ya sa malamai malaman fikihu suke cewa ko da akwai uzurin aji azumi a kanka to saboda hurumin wata ramadan saboda daraja wannan wata kar a keta huruminsa ka buya kafin ka ci abinci haka nan bin bazu yake cewa don haka yasa zunubin da mutum ya aikata a watan ramadan ba daidai yake da zunubin da aka yi a wani wata ba domin wannan sai zama kamar izgilanci ake ma Allah watan da ake ɗaure shedanu na aljanu har na mutane ya zama za ka ga kai sun dawo kan tafarki a wannan wata mutum zai saba ma Allah bin ba zai ce wannan babu shakka yana cikin dalilai da kan sa zunubin mutum ya fi girma akan a ce ya saba ma Allah a wani wata in ka duba bin uh, fatawa majmu'u fatawa wa maqalat Eh, mujallar sha biyar shafin ɗari hudu da sittin da shida za ka gani wato zunubin da za a aikata a wannan wata ya bambanta da zunubin da za a yi a wani wata me dalili saboda hurumi na wannan wata duk abin da Allah ya daraja shi to ka bashi wannan daraja Ko ba shi kadai ba akwai eh, eh, sha'airul makani wato akwai alamomin ibada na Allah amma waɗanda sun shafi bigire ne kamar misali masallatai masallacin harami na makka madina kowane masallaci dukkansu min sha'airillah masallaci alamar bautan Allah ne masallaci alamar bautan Allah ne saboda haka in ka daraja masallaci alama ce na kana daraja Allah subhanahu wataala in ka wulakanta masallaci alama ce da take nuna na kasar addininka a wajen Allah saboda haka yasa malamai ke cewa babu kyau mutum ya aikata abin da zai nuna na ƙasar darajarsa a wajen Allah domin na ƙasan darajarka a wajen Allah yana tabbata ta na ƙasan ta naƙasa darajar addinin Allah da kake ta naƙasa darajar addinin Allah da kake wannan dalili yasa kake gani ba a son in ma jayayya za ka yi da mutum kai a cikin masallaci babu kyau in ma jayayya za ka yi kar kai a masallaci kisa ka ji ana cewa ba kyau mutum ya buɗe waya a cikin masallaci ana kiɗa a wurin ibadan Allah wannan kiɗan da aka yi duk da cewa ba kai kai ba amma alama ce da take nuna baka daraja wurin ibadar Allah ba baka daraja wurin ibadar Allah ba kuma Allah madaukake ce ya ayyuhal ladzina amanu la tuhillu kada ku tozarta wuraren ibada na Allah kada ku tozarta alamomin ibada na Allah subhanahu wataala idan mutum zai shigo masallaci da kiɗa. ba mamaki wani kafiri ya shirya wannan waka ana sallah kiɗa na tashi kuma a jikinsa ya kasa cire wayar ya kashe shin wannan me darajarsa a wajen Allah idan za ka wulaƙanta sallar ita kanta sannan masallacin da ake bautan Allah wannan yana nuna babu shakka tana da naƙasa kuma abin da Allah ya faɗa mana a suratul hajji aya ta talatin zalika wa man yu'azzim hurumatillah ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. كان آية 30 سورة الهجي الله سبحانه وتعالى إلى سواه zalika wa man yu'azzim hurumatillah wanda yake girmama hurumin Allah wannan magana ta Allah subhanahu wa ta'ala ba ta bukatan tawili a fili Allah ya faɗa wanda yake girmama hurumin Allah fa huwa khairul lahu inda rabbi bai bukatan wani tawili duk wanda zai girmama hurumin Allah to yin haka shine mafi alheri gare shi a wajen Allah kaga yana nuna cewa idan zai wulakanta wurin ibadar Allah to babu shakka yana samun ah, naƙasar daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala zalika khairul lahu shine mafi alkhairi gare shi yana nuna gare ka kai musulmi in ka duba tafsirin ابن عاشور التحرير والتنوير مجلد فرق شافنا دريبيو ده سبعين ده بقى يلا شوا jam'u جمع Jam'u جمع حرمة بضمتين wa hiya ma yajibu menene ake nufi da hurumin Allah wanda ya daraja hurumin Allah da larabci idan aka ce hurumi ana nufin abin da aka ce dole ka daraja shi shine hurumi masallaci ba a ce dole mu daraja shi ba an ce dole mu daraja masallaci wannan dalili yasa kamar da ibnu ashur yake faɗa kaji ana cewa alharamaini ash-sharifaini ana kiran makka da madina hurumi za ce na je harami sallah ga wanda ya tafi umra ko je aikin haji na samu sallah a harami da ya faɗa maka haka ka san ya samu sallah a babban masallaci in a Madina ne masallacin Annabi idan a Makka ne masallacin Ka'aba saboda akwai masallacai da yawa amma in ya ce maka ban je harami ba yana nuna cewa ya yi sallah a wani guri amma ba dai wancan na Ka'aba ba me yasa masallacin Makka da na Madina suke da suna ne. saboda hurumin nan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a suratul hajji wato Allah ya haramta wulaƙanta masallacin annabi Muhammad da masallacin Ka'aba Allah madaukaki ya wajabta wa musulmi a ko ina yake tabbata suna da wani hurumi hurumin nan ya bambanta da sauran masallatai duk da cewa kowane masallaci yana da hurumi kaga makka da madina akwai abubuwan da Allah ya hana wanda babu hali mutum yayi a can amma yana iya yi a nan a makka babu hali kai farauta babu hali kai abubuwa ga sunan wannan shi yasa ake kiran sa hurumi to kuma a suratul hajj dai in ka tsallaka aya guda wato ka koma aya ta talatin da biyu Allah madaukake ya ce zalika wa man yu'azzim sha'airallah ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلك الله مدوكاكي يتي ومن يعظم شعائر الله وان يكي جرمما علامو من بوتان الله wanda yake daraja alamar ibada alaman addini fa innaha min taqwal qulub Allah yace to daraja alamar addini na Allah wannan Shi ne aikin da Allah ya ɗora masu katon musulmai wato wannan yana nuna ta'azimu lahi, min taqwa girmama alamomin bautan Allah alamomin addini yana daga abin da ke jawo wa mutum ya samu tsoron Allah saboda li'anna al-qalba huwa mahallu taqwa zuciya ita ce wurin da ake samun tsoron Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin al-Imam Muslim yake nuna kirjinsa yana cewa at-taqwa hahuna ya faɗa sau uku saboda me tsoron Allah a zuciya yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana aya ta 32 ta suratul hajj wato abin nabi man yu'azzim sha'air Allah wanda ya daraja alamomin bautan Allah fa ha min taqwa qulub to wannan yana daga dalilin da ke sa zuciyarsa ta samu tsoron Allah wato wanda ke wulakanta alamomin bautan Allah ba wannan alama ce take nuna mene yana daɗa nisantar Allah subhanahu wata'ala idan kana wulakanta addinin Allah to babu shakka kana daɗa nisantar Allah subhanahu wata'ala idan kana daraja addinin Allah to babu shakka kana daɗa kusantar Allah subhanahu wa ta'ala wannan dalili ya sa duk rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai idan ka karanta tarihi za ka tarar da cewa duk abin da aka ce maka Allah ne ya yi umarni to sahabi bai wasa da shi shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga shi da daraja duk abin da aka ce ma shari'ar musulunci ne ta kawo to musulmi bai kamata ya wasa da shi ba in ma wani zai taɓa. to ya kamata fa a wannan lokaci ka gwada markunansa saboda me saboda kai kana daraja addinin Allah duk wanda ya nemi tozarta wannan addini ba za ka kyale shi ba in ka koma hatta ayyukan ibada waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu za ka samu a wannan tsari suke shi yasa akwai hadisin Abu Hurairah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa damu afra'a ahabbu ila Allah min dami saudawaini manzo Allah ke gaya masa habbai yana ce musu jinin farin rago da aka zubar alayya shi Allah ya fi so a kan baƙaƙen raguna guda biyu hadisin yana musnadul imami ahmad kuma hadisi ne hasanun yana sahihul jami'i sagir hadisi na 3391 da silsilatu sahiha hadisi na 1861 me yake nufi da damu a afra'a ahabbu ila Allah min dami saudawai jirin jinin farin rago Allah ya fi so akan jinin baƙaƙen raguna guda biyu in za a yi layya in ka zo faidul qadir sharhin aljami'u sagir na al-imam al-minawi a mujallad na uku shafin 713 sharhin hadisin yana cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine dhahu bil afra'a ku rika yin layya da fararen raguna wa hiya shatul lati yudrab launuha ila bayadin ghairi nasi wato ragon da ya zama launinsa yana kamar fari amma bai zama fari tsantsa ba yana kamar launi eh, fari ne amma ya ɗauki launi kamar na ruwan ruwan ƙasa wanda shi ake cewa al'afra saboda kalmar al'afra launul ardi da larabci launin ƙasa ita ce al'afra sai ya ce fa inna damaha inda Allah jinin wannan rago a wajen Allah ya fi min dami shatai ni saudawai jinin farin rago a wajen Allah ya fi jinin bakaken raguna guda biyu me ya dalili saboda kai da kai da farin rago akwai alamar kana kokarin daraja wannan abin saboda kana neman ma kala mai kyau shi ko wanda ya da bakake ba mamaki shi bai damu ma da abin ba saboda haka shi dai ya je ya so amma kai saboda kyan abin yasa ka nemi fari wannan farin da ka nema yana alama ne na daraja addinin Allah subhanahu wataala saboda haka tunda akwai alamar daraja addinin Allah a zuciyanka to a wajen Allah ma kana samun lada mai yawa don haka ita Allah ke cewa lan yana lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha Allah dima'uha كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى يتهدي شوى لن ينال الله لهومها ولا دماؤها nama ragon layya da ka yanka da jinin da ka zubar duk ba sa zuwa gun Allah me yake tafiya ga Allah a taqwa yaya zuciyarka take yaya zuciyarka take shi ne kawai abin la'akari in ji Allah subhanahu wa ta'ala don haka ashe daraja addini aikin zuciya ne abin da Allah ya ce zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub sayyidina Ali yana cewa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga musahabbai yana cewa amarana rasulullah an nastashrifa al-aina manzon Allah ya mana umarni layyan nan ido na rago mu daraja shi idon ma ragon sai mun daraja in ji sayyidina ali wal uzunaini da kunnuwa guda biyu na ragon sai mun daraja wala mu nudahi bi aura saboda haka idan zamu yi layya kar mu nemi rago wanda ke da makanta ko ko yake da ido ido daya saboda kaga ya nuna baka daraja wannan ragon ba idan za ka yi layya da rago wanda ke da idanu ɗaya misali idansa daya ko kuwa kunnensa ɗaya kaga ya nuna akwai na kasan darajawa game da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala gare ka wala muqabala sannan ragon da ya zama gaban ta ya tsinke sai nuna alai ce shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu layya da shi wala mudabara haka nan ragon da ya zama bayan kunnansa ya huje ko ya yanke shi ma kada mu yi layya da shi wala khar'a haka nan ragon da ya zama ya samu tsagewar kunne shi ma kada mu yi layya da shi wala sharqa'a da kuma ragon da ya zama kunnansa ya huje ragon da aka samu kunnansa ya huje shi ma kada mu yi layya da shi sayyidina ali yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni gare su wato shi da sauran sahabbai wannan hadisi yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 2544 me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan umarni saboda idan Allah yayi umarni ga musulmi ya kamata a ce wannan musulmin an samu yana daraja umarnin Allah subhanahu wataala to don haka idan Allah ya umarni a yi layya to layyar da zaka ya kamata a ce an samu alamar kana daraja addinin Allah ta wannan layya wanda ya sa malaman tarihi suke cewa su sahabbai akan layya ba sa sassauci suna kokari saboda wannan umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu nastashrifa wato mu daraja dabban da za a yi layya da ita saboda haka sahabbai in sun tashi yin layya sukan yi amfani da dabba mafi tsada wannan bai dame su ba dabba mafi tsada mai lafiya da sauransu wannan shi yake gwada darajan su a wajen Allah subhanahu wa ta'ala zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub amma baya daga cikin alamomin daraja dabba ta layya a samu kana wanke ta saboda akwai wadanda suke ganin cewa wanke ragon layya yana da wata falala ta musamman haka ma duk hadisin da zaka ga an yi magana akan cewa zaka samu lada yawan gashin ragon layyan duk wani hadisi da ya magana akan gwargwadon ladanka wato yawan gashin ragon layyanka shine yawan ladanka duk wannan hadisi zaka tarar bai inganta ba in ka duba silsilatu ba'ifa hadisi na 527 da kuma tuhfatul ahwazi mujallal na 430 wannan yana nuna mana su sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi aiki da abin da Allah ya yi umarni da shi a farkon suratul ma'ida ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sha'airallah ya ku waɗanda suka yi imani kada ku tozarta alamomin bautan Allah a lokacin da mutane suke makka inna nasa kanu idan ja'u ila makka wa aradul hajja idan mutane a zamanin jahiliya kamar yadda malaman tarihi suka bayyana zamanin jahiliya kafin Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da manzanci idan mutane za su zo makka saboda yawan tashin hankali da yawan ficincinu da yawan fadace-fadace idan lokacin aikin hajji ya yi idan mutum zai taho makka saboda yana so ya yi ibadarsa lafiya kar wani ya taba shi wa aradul hajja akhadhu min liha'i shajar sai su samu bawon ice sai su rika ratayawa a tsaga bangon wato ainihin jikin bishiya a cire fatarta sai mutum ya rataya ya sa kamar sarkan wuya to duk inda ka gan shi kaga alamar mutumin da ya shigo maka ne saboda ibada saboda wancan zamani kullum a yaƙi ake wa ja'aluhu alamatan ala riqabihi wannan wato wato jikin itace da suka tsage suka rataya shi a wuyansu sun sa shi ne a matsayin alamar da take nuna wa mutane cewa su masu zuwa ibada ne haka nan ita kanta dabban da za a zo da ita tunda akwai dabbar hadaya wanda larabawa suke amfani da ita wajen ibada wannan dabba ita ma ana rataya mata ana saka mata wannan rataya wanda shi ake ce ma alqala'id su kansu za su rataya za su rataya bawon bishiya za su rataya ma wuyansu sannan su rataya ma dabbobin da suka zo da su a matsayin hadaya to idan sun shigo maka fala ya ta'arrabu lahum ahadun abadan babu wani wanda zai tsare su saboda tun a zamanin jahiliya mutane suna daraja ka'aba da kuma makka don haka duk mutumin da aka ga ya tafi da nufin yayi aikin haji a zamanin jahiliya ba za a tsare shi ba to wannan shi ake kira alqala'id allati hiya allati kana almushrikuna yataqalladunaha idza aradu alhajja muqbilina ila makka min lihai samri ana cewa sukan wato samu kamar bawon bishiyan nan musamman itatuwa da suke da su mafi yawa su ne magariya to sun fi amfani da magariya za su rataye waɗannan wato bawon itatuwa da suka ɓare da kuma dabbobinsu to wani shi ake kira alkala'id wa idza kharaju minha ila manazilihim musarfina minhu lokacin da suka fito daga makka bayan sun gama aikin haji to sannan sai a cire wannan in ka duba tafsirin al-Imam tabari a uh, mujallar tara shafin 467 zaka gani uh, wato innan nasa kanu fil jahiliya yaqta'una tariqa tun a zamanin jahiliya ana samun yan fashi da makami ana samun yan fashi da makami fa idza qadima al-qadim wa ra'aw alayhi hadha shiar wal alama abba muzarika amma idan matafi ya zo yan fashi suka ga yana rataye da wannan bawon bishiya ko ko dabbansa ya rataya mata wata alama akan rataye takalmi a rataya ma dabba takalmi to idan aka ga haka hatta yan fashin sun san cewa wannan ya taho ibada ne walam ya ta'arrafu lahu ahadin babu wanda zai tsare mutum daga garinsa zai taho har makka ya samu damar aikin hajji ya koma fa kana haza haluhum fil jahiliyya wannan shine halin su a zamanin jahiliyya falamma ja al islam lokacin da musulunci ya zo larabawa wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi nufin su kai hari ma waɗannan larabawa waɗanda ke tahowa suna aikin haji amma aikin haji su irin na zamanin jahiliya tunda ba su musulunta ba sahabbai sun yi nufin haka in ka duba tafsirin al-Imam Shaukani sun yi nufin su yi atakin waɗannan larabawa tunda a lokacin akwai yaƙi tsakanin manzon Allah da larabawa to sai sahabbai suka yi nufin atakin su shine sai Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tuhillu sha'airallah kada ku tozarta alamomin bautan Allah wala shaharar harama kada ku tozarta wata mai alfarma walal hadiya kada ku tozarta dabban da aka koro saboda hadaya walal ƙala'i. Da haka nan ratayar da aka yi ma dabba ko wanda ya taho da nufin aikin hajji ya rataye wani abu kada ku tozarta shi shine Allah yake cewa wala aminal baital harama waɗanda suka doshi ɗakin Ka'aba ya buta guna fadlan min rabbihim wa ridwana duk da cewa ba musulmai bane amma abin da suka zo yi ai addini ne na Allah saboda aikin hajji addinin Allah ne ah, sannan hadayar kanta ita ma ibada ce ta Allah subhanahu wa idan rataye wani abu ne a wuyan hadaya wannan ma ba ba laifi ba ne in ka duba zadul ma'ad mujallal nabi shafin 285 ibn al-qayyim jawziya yana cewa hajjin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kansa hadayan da ya koro raƙuma da ya koro daga madina raƙuman da ya kora su yace kana idza ahdal ibla qalladaha wa ash'araha wato hatta hadayan da manzon Allah ya koro waɗannan dabbobin sai da aka yi musu alamar cewa dabbobi ne da aka ware su saboda bautan Allah illa dai abin da dama aka yi a wannan lokaci shine idan raƙumi ne tozonsa na hagu eh, tozonsa na dama sai a ɗan tsaga da aska jini ya ɗan zuba to idan ka ga wannan dabba tana tafiya in ma raƙumi ko saniya haka ake mata a ɗan tsaga gefanta ta dama saman tozon sai a tsaga to idan duk wanda ya ga wannan rakumi da jini a tozonsa wato alama ce ta cewa wannan rakumi an ware shi ne saboda aikin ibada wato saboda hadaya hakanan saniya ita ma ana mata haka amma banda awakai e, shi akuya misali idan ka kora awakai ne to su ake samu alqala'id saboda me akuya ba ta jure rauni ba kamar rakumi da saniya ba rakumi da saniya idan aka tsaga tozon su wannan tsagun bai hana su su rayu amma idan akuya ne ba mamaki idan aka tsaga ta wannan raunin a dalilinsa kuma ta samu kamuwa da wani rashin lafiya saboda haka sai a rataya mata alqilada wannan ya shafi awakai to wannan yana nuna cewa ashe Allah bai haramta yi madabbar hadaya alama ba duk da cewa waɗancan kafirai ne ba musulmai ba ne amma suna rataya ma dabbobinsu alamu alamun da suka rataya ɗin bai zama laifi ba shine abin da Allah yake nufi a wannan aya saboda haka duk wanda ya ga mutum ya rata irin wannan alama da kuma dabban da take da irin wannan rataya alima annahu lil hadi ya san cewa wannan dabba an koro ta ne saboda hadaya to amma anan an samu sabani tsakanin malamai shin yin alama ma dabba dinnan kamar yadda manzon Allah yayi ya zama ibada ne koko ya zama sunna ce da ta shafi al'ada akwai irin waɗannan sunnoni misali kamar rikon sanda ga liman idan zai yi ba, kamar naɗin rawani kamar yi ma dabba hadaya dabbar hadaya alama in ka zo ma za ka gani shin waɗannan tun da asali al'ada ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da larabawa su da ko musulunci ya zama bai hana ba sai ya tabbatar da abin shin za a ce ma wannan sunna ce ta ibada ko ko sunna ce ta al'ada saboda haka idan ka ɗauke ta al'ada ya'ani za a yi la'akari da ma'anar abin idan abin yana da ma'ana za a yi amfani da shi in bai da ma'ana sai a bari misalinsa shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana madabbar hadaya alama a tozonta a tsaga tozonta in ma raƙumi ko kuma saniya jini ya ɗan zuba saboda duk wanda ya ga wannan raƙumi ya san cewa raƙumin nan na ibada ne duk wanda ya ga saniyan ya san cewa saniyan na ta ibada ce to shin wannan a yanzu sai an yi za a gane ko ko koda ba a tsaga tozon rakumi ba in kana maka ka ga rakumin hadaya ka san wannan na ibada ne zaka kyale shi kaga yanzu ba ma'anar tsagawa saboda haka ya zama sunna ce adiya ma'qulul ma'ana tunda ma'ananta yanzu ba shi da tasiri a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka ma'anar akwai tasiri saboda idan A har ma za ka iya kawo cikas ga wani to kar ka yi cikas ga wanda ya tafi ibada wanda ya tafi aikin haji ne ma'ana amma a yanzu akwai wanda zai iya zuwa ya zama cikas ga mai aikin haji a saudiya kaga babu saboda haka ba ma'anar sai an tsaga tozon wanda shi ne hikima ah, yana daga cikin abin da malamai suka yi magana a kai na cewar ire-iren waɗannan sunnoni idan sun danganci al'ada na larabawa to ba ka'ida ba ne ci gaba da riko da su Ah, sai dai idan ma'anar tana da tasiri don haka yasa kake gani idan kana karanta littafin fiqh zaka ga an sa a lokacin yaki ittifakan tun malaman fiqh sun yarda yana da kyau a yi rawani saboda an san kafiri bai rawani rawanin zai zama me zai zama alamar da take bambanta sojan musulmi da kuma sojan kafiri wato kenan rawanin a wannan lokacin ma'anarsa an hankalta Allah ya sa mun gane don haka a lokacin yaƙi idan an yi amfani da rawani saboda ya zamanto wato uniform kenan ya zama uniform ga musulmai nan ya dace da ma'anar amfani da shi ga Laraba a wancan lokaci haka nan amfani da sanda misali ga liman idan ana zaune lafiya don ya rike sanda za a ce wannan ma'anar ba ta yi ba saboda me akwai ma'anar da ta sa a wancan zamani ake rikon sanda na'am sunna ne riƙon sanda ga liman hadisi ya inganta amma shin wannan sandan ma'anar ma'anarta ta shafi sunna ce adiya ko ko sunna ce dama ta ibada sai a ce a dama al'adar larabawa ne haka to yanzu misali idan ana zaune lafiya babu tunanin wani zai kawo bugu ma liman wannan sanda tana da ma'ana ya ce to liman ya ajiye sandarsa dan ya yi hudu ba babu sanda ba laifi ba ne wato ire-iren su suna nan da dama matsaloli guda uku muka ce za mu yi magana a kai mun faɗi guda kuma Allah ya kawo mana babban bako ah, shugaba na kungiya ya samu halatta saboda haka za mu tsaye da karatu a nan saboda mu saurari jawabinsa muna masa maraba da zuwa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da zai gaya wa jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan za ka da insha Allah تفضل يا شيخ عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa musulmai na wannan gari gwagwalada na wannan majalisi mai albarka majalisin babban malaminmu sheik abdulrazak haya haifan ina mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake ba mu dama ya kaddara mana wannan ziyara a wannan lokaci bara kamar haka cikin watan azumin ramadan Allah ya kaddari mun zo irin wannan ziyara bana ma da ƙarfin Allah da taimakonsa ya kaddara mana wannan ziyara mun kawo muku ziyara muna fatan Allah ya sa albarka cikin wannan majalisi mai albarka Sheikh Abdulrazak Haya Haifan na cikin maluma gwarazai waɗanda wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna a tarayyar Najeriya ke alfahari da su muna roƙon Allah ya ƙara sanya mishi albarka ya mishi jagora mun san shi wurin karantar da sunna ba a ja da baya kuma ba a kunyan kowa ko abin da muka samu yanzu yake karantar da al'umma wani abu ne wanda in an karanta a wani wuri sai a ce a'a to malam wani kuma ya ce alhalin abin da yake kokarin karanta da mu yanzu annabi ne ya ce qala Allahu qala rasulullah da kuma fahimtar magabata madagarta saboda haka mun san Sheikh Abdulrazak da irin wannan kuma kowa ya san shi da kokarin tsayawa akan karantarwa da sunna na manzon Allah muna fatan Allah ya ba shi ladan irin wannan jajircewa da kokari da yake yi mu kuma Allah shi ba mu ikon aiki da abin da yake karantar da mu yan uwa musulmai abinda zai zamanto mana haske da kuma cin nasara shine irin wannan darussa da muke samu to mu yi ƙoƙarin ɗabbaƙa shi a cikin rayuwarmu duk abin da muka karanto musamman wannan wata na azumin ramadan wata ne mai albarka wanda kowane musulmi ya ƙara kusanta zuwa ga Allah na san da yawa daga cikin yan uwa wanda da kafin Ramadan suna da waɗansu ɗabi'o'i da waɗansu halaye wanda a yanzu kullum ga su a masallaci kullum ga su a wurin tafsiri halinsu da ɗabi'arsu ya canja sun koma zuwa ga Allah shi yasa azumin ramadan na dauke da alkhairai mai yawa akwai hausawa sun ce goma na marmari ko goma na wuya goma na daukin sallah yanzu mun shiga na daukin sallah saboda haka wannan goma na marmarin ai goma ne na rahamar Allah wanda Allah na saukar da rahamarsa a cikin wannan wata goman da ake gani na wuyan nan ai goma ne na gafara daga Allah goma da ake ɗaukin sallah a yi a gama don ramadan ya tafi ai goma ne da Allah yake yan ta bayi daga fita daga wuta zuwa ga gidan aljanna saboda haka sai in mun ɗauki wannan karantarwa to ya kamata mu gane babban alama da ake gane cewa ibadan mu Allah ya karba a watan ramadan shine bayan ramadan kuma ka zamanto mutumin kirki yadda muka ga wannan masallaci ya cika maƙil gwanin sha'awa ga nutsuwa wanda na ziyarci wuraren tafsiri da dama amma in ga yadda mutane suna cike kuma a nitse kuma sannan mafi yawa ga su kawunan su duk da huluna eh eh wannan shine kawai ai ma amma ai kun gani dama wala ya kanta da mu akwai al'ada akwai kuma abin da yake an samu larabawa da shi al'ada ne kuma shari'a ma da yazo sai ya tabbatar da shi saboda haka al'adar mu ne sanya hula a wannan eh, ƙasa shi yasa wani wanda ba musulmi ba ce sun fi wa'anda wato ma'ana sun fi musulmi yawa a Najeriya aka ce me hujjan kai ce duk wanda ka gamu da shi kansa ba hula namu ne wai in kana so ka gane ranar juma'a kawai ka fito duk wanda ka gamu da shi kansa ba hula a ran juma'a to nasu ne kenan ya nuna ranar juma'a rana ce da musulmi suke fitowa su sanya fararen kaya su yi ado don zuwa masallaci to kenan yana so ya gwada mana ranar juma'a ya kamata ta bambanta da sauran ranaku saboda haka amma irin wannan fitowa ba wai musulunci ya hana ba amma yana da kyau kamar ranar juma'a a canja zuwa ga irin al'ada da ake iya gane musulmi a kai ba wai kullum a ganka da rawani da'iman ba eh in an tambaye ka yaya ce ai daga national headquarter an baka umarni sai ka sa rawani to mu dai daga national headquarter na alqur'ani da hadisi ba mu baka umarni kullum sai da rawani ba ran da ka samu dama ka daura ran da baka samu dama ba shikenan to saboda haka wannan majalisi gaskiya ya ba mu sha'awa kwarai da gaske yadda kuke nitse ake karantar da mutane addini ya nuna an ƙara kusanta zuwa ga Allah to fatan mu shine bayan Ramadan mu kasance kamar haka alamar da ake gane cewa ibadan mu Allah ya karba da muka yi a Ramadan shine bayan Ramadan mu biyo Ramadan da kyawawan ayyuka sahabban manzon Allah sukan yi wata shida suna roƙon Allah ibadan da muka yi cikin Ramadan Allah ya karɓa mana suna yin wata shida suna addu'an Allah ya karɓi ibadar su na Ramadan bayan wata shida kuma sai su kama addu'a Allah ka nuna mana Ramadan na gaba Allah ka nuna mana Ramadan na gaba saboda alherin da yake cikin watan azumin Ramadan saboda haka ya ko al'umman wannan gari muna fatan bayan Ramadan ɗabi'o'inmu da halayenmu kamar yadda muka samu seti da karantarwa daga wannan malami namu to domin Allah ya ƙara tabbatar da wannan lada na karantarwa da ya mana mu ma mu ƙara samun lada to mu zamanto mutanen kirki alƙur'ani ya gwada mana manzon Allah ya kai ƙaran waɗansu daga cikin al'umma waɗanda bayan ramadan ko wani lokaci kawai suke karanta ƙur'ani bayan nan sai su kaura cewa alqur'ani wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'an manzon Allah ya ce wa Allah subhanahu wa ta'ala inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura lalle al'ummana sun riki wannan alqur'ani abin ƙauracewa. ko dai kauracewa sauraron alqur'ani ko kauracewa karanta shi ko kauracewa aiki da shi duk kaurace mishi saboda haka kenan akwai masu cewa akwai ran da ake daura alqur'ani yanzu wani yana jira ran da za a ce malam da za zai rufe karatu zai zo da shi za a yi sauraro a yi addu'a da fatan alkhairi Allah ya nuna mana na baɗin baɗaɗa to wani ma daga nan tun daga nan ya rabu da alkur'ani kenan ya daina karanta shi kuma sai shekara mai zuwa to musulmi ba haka ya kamata ya kasance ba wani kuma daga nan ya kaurace wa wa'azi kenan kamar yanzu an bude kofa dama annabi ya ba mu labari cewa in ramadan ya zo akwai mai kira da zai kira ya ba gil alkhair aqbil Waya ya bagiya sharri aqsir kenan mai neman alkhairi ka zo ga watan alheri mai neman sharri ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka daina ka tuba watan tuba ne ana kulle kofofin wuta a bude kofofin aljanna to in ramadan ya wuce saboda haka da an sako iblisai da masu tsaurin kai sai ya zamanto ne farkon wanda za a fara diba to karka kasance cikin haka Kar karka kauracewa alqur'ani wurin sauraron karatun Qur'ani yi kokari duk safiya ka karanta Al-Qur'ani kar ka zamanto daga cikin wanda Allah ke ce alamuna zahiran min alhayati duniya. dunya kar ka zamanto daga cikin wanda Allah ke ce alamuna zahiran min alhayati duniya. dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun sun san ciki da wajen rayuwar duniya duk abin da ke faruwa da sassafe karfe shida voice of america da shi za a bude karfe nawa karfe shida maimakon ya zauna bayan sallan asubahi a masallaci hadisin annabi ya inganta wanda ya idar da sallah aka yi sallar asuba tare da shi bayan an idar yana zaune yana azkare yana ambaton Allah har rana shuruk ya yi rana ya fito ya ɗan ɗago ya tashi ya yi nafila raka'a biyu annabi ce za a ba shi ladan wanda ya aikin hajji da umra cikakke cikakke sai ga hanyar samun lada a garinsu amma yana idarwa wayannan azkaran da annabi ya karantar wanda akwai tsaro cikin wannan yini wanda in mutum ya karanta wata musifa ba za ta fada wa rayuwarsa ko dukiyarsa ko iyalinsa ba irin su a'udhu bi kalimatin lahi tamad min sharri ma khalaq bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim an karanta da muhasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim kafa bakwai wannan uku uku duk an karantar da mu ka zauna kayi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa goma ko kafa ɗari duk ya inganta hadisan annabi sun karanta da mu'addu'o'i masu sauƙi na samun kariya ga rayuwarka da dukiyanka da 'ya'yanka kuma na tabbatar da Sheikh Abdulrazak Yahya Haifan na karantar da mu irin wannan azkaran na sha sauraron wato darasosinsa akan azkar ga wanda ya fita cikin wannan darasi ba zai zamanto daidai da wanda bai gane abin da ma addini ke ciki ba a wannan gari na abuja ba abin da babu akwai wani babban mutum fama na sakatare zai yi tafiya zai hau jirgin sama da sassafe british airways zuwa ina london ya fito gidansa da sassafe da briefcase yana sauri sai ga waɗansu manya-manyan malamai da rauna da gare mai aska biyu a kofar gidansa ina fitowa Allah ya taimaki mai girma mai martaba ranka shi dade a yi salatin annabi goma goma wannan tafiyar da za a Allah shi ba da sa'a shi kenan sai ya daga hannu ɗaya sai ce to bayan salatin annabi a karanta kurhu wallahu kafa dubu goma sha ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da ɗaya sai famar suka kafa nawa kace ce dubu goma sha ɗaya yanzu ga ne nan British Airways zai tashi karfe biyar da rabi shi da saura shi za a karanta wannan yace ai tunda a riga an ambata to shikenan in ba karanta ba tafiyan ma ba sa tunda an ambato wannan dubu goma sha ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da ɗaya in ba a karanta ba wallahi ranka shi daɗe Allah kaɗai sa abin da zai faru da kai sai da jikin sai kama rawa ina inna lillahi wa inna to yanzu ya za a yi sai an karanta ba wani hanya ce to sai ka kawo kuɗi a je a biya almajirai a sa su a karanta kaga daga nan ka gane cewa wannan permanent sakatare baya cikin masu sauraron irin wannan majalisi na Sheikh Abdulrazak ya haifan mai albarka da yana cikin masu sauraro da sai yanzu a ce mishi to shikenan kullum malam da karanta mana as-sahiha silsilatul ahadith as-sahiha ko shafi na kaza kai kowane juma'a ya kamata ce kana kallon wannan text din da yake na juma'a juma'a in ma baka samu ba ka ya samu ya tura maka daga nan sai ka tambaye shi to akramakallah ko akramakumullah ina aka samu wannan kafa dubu goma sha ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da ɗaya famanin sakatare da ya karatu ya kamata ya tambayi wannan mu dai mun san addu'o'in annabi gaba ɗaya masu sauƙi ne da wuya ka ji an ce ga addu'an da annabi ya bayar da kansa ya wuce kafa ɗari daidai ban sani ba A ce ga wani addu'a annabi ya ce ko karanta bai wuce kwaya sau uku ba ko sau goma ko dai a ce kafa ɗari har kafa dubu da wani abu kai aka yi makalla ina koya gaya mana kaga kenan daga nan fama da sakatare hankali ya tashi shi kenan ce to yanzu abin da za a yi tun da za a je ba almajirai a karanta sai sa hannu dan guzurin da zai tafi ya dauko dala dauri daya an sarrafa na dala dauri daya dala ne dubu goma dubu goma kuma karka dauka naira dubu goma ne miliyon ɗaya ne da dubu ɗari shida ya ba wa yan 419 saboda bai gane addini ba an wanke shi kun ga amfanin jin wannan karatu da fahimta da zarar wani ya zo ya ce maka don yanzu manyan mutane ba abin da ya dame su kamar a zo ce to an na yi mafarki jiya halin da na ganka a cikin mafarki Allah da ya sauke yana jira a bashi fasara kaga irin wannan majalisi mai albarka zai warware maka duk wayannan abubuwa don haka ina kira ga manya-manyan jami'o'i shugabannin gwamnati famanan sakatare ministoci daraktoci sanatoci 'yan majalisa na wakilai ku zamanto almajirai na sunna sai ku zauna lafiya wallahi babu abin da ya fi muku sauki kamar ku bi alqur'ani da sunna in kun bi alqur'ani da sunna yanzu nan za rayuwanku zai tafi cikin sauki kuma za ku yi wa addini hidima amma da zaran ku rabu da alqur'ani da sunna za ku kama yi wa waɗansu mutane ne hidima sannan su nuna muku hanyar bautansu ƙarshe ku da su kuna la'antar juna gaban Allah ran tashin kiyama malaman sunna su ne kawai za su karantar da ku ba su ce ku yi musu hidima ku ɗauki ɗawainiyarsu yanzu na sani watakila ba ku sanya ya wannan malamin mai yake fa ba abin da kawai kuke nema yanzu ya zauna ya karantar da ku addini abin da yake nema lada da za ka bi shi ka ga yaya yake yi yana cikin wayanda Allah madaukakin sarki ke magana a kansu la yas'aluna nasa ilhafa ba su nacewa sai an musu sai an taimake su bukatar sa ku gane addini kuma ko cikin malaman sunna wanda suke kirarin kansu malaman sunna ne to ku lura da waɗansu wani abin damuwarsa tuwa tuwa kawai me zai samu duk ana iya gane su ta hanyar malamin da yake kokarin tsayuwa ya kare kansa in abu ya faru ya dinga muku rantsuwa billahi allazi la ilaha illa huwa kaza ba haka yake ba shi ma ba na Allah bane don qur'ani ya ce wala tuti kulla hallafi wala tuti kulla hallafin duk mai yawan rantsuwa kun san bai da gaskiya Allah ma ya ce kar ku bi shi saboda haka ku tsaya a karantar da ku akan sunna malaman sunna masu nuna muku Allah da manzon Allah da girman Allah da manzon Allah su za ku yi wada sannan ku mai da hankali da miyagun malamai na bid'a su ma na sunnan da suka samu kansu cikin wayansu abubuwa na son zuciya ku yi ta addu'a Allah ya dawo da su su gane su zamanto na kwarai saboda haka wannan majalisi majalisi ne mai albarka muna addu'a Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi kuma ku zamanto masu da'a da biyayya manzon Allah ya ce na daga cikin alamar girmama Allah shine girmama dottijo da ya hurhura a musulunci mai ainihin imani ne kuma gashi da farin gashi to ku zamanto masu da'a galibi tafiyar mu na sunna matsalolin da ake samu yaro da komawa ne yana ganin cewa ai shi da kowa ma daidai ne sai ta gaba ya iya girmama dottijon unguwarsu bai iya girmama dottijon masallacinsu bai iya girmama shugabansa so da yawa yana so kawai ya yi magana sama ma da maganan dattijo da ya zamanto ya haife shi ina kira gare ku ku zamanto masu da'a a musulunci ana girmama dattijo da ya da farin gashi sannan manzo Allah ya ce ana girmama makaranta alqur'ani malamai da suke karantar da ku alqur'ani ku girmama su ku yi musu da'a ko zamanin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi waɗanda suka yi shahada a wurin jihadi idan an kawo su za a binne su za a haɗa su cikin rami guda manzon Allah na tambaya wane ne yafi haddan alqur'ani wanda yafi haddan alqur'ani sai a sanya shi kusa don a girmama hadda na alqur'ani da kuma malanta sayyidina Umar na shigo da Abdullahi dan Abbas cikin majalisarsa dattabai sun nuna korafin su da damuwarsu sai da wata rana sayyidina Umar ya gwada musu matsayin Abdullahi dan Abbas ya karanta musu ayan nan na wannan sura idza jaa nasrullahi wal fath bismillahir فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا سيدنا عمر ya wa manyan sahabbai wannan sura nake so ku fassara min ku bani labarin menene fassarar wannan sura kowa na kallon kowa sayyidina Umar sai jiyo wurin Abdullahi dan Abbas yace fassara musu me wannan sura ke nunawa Abdullahi dan Abbas dan yaro ne matashi sai ce wannan sura ke karantar da mu rayuwar manzon Allah ya zo ƙarshe da wannan sura aka gane cewa manzon Allah rayuwarsa ta zo ƙarshe don Allah ƙarshen suran ya ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba manzon Allah daga nan ya kama tasbihi a sai kenan sai na Umar ya gwada musu falala da darajar wannan yaro wurin karatu shi yasa Hausawa ke ce yaro da gari abokin tafiyan wa manya kenan yaro da naira amma yaro da ilimi shine abokin tafiyan manya abokin tafiyan kowa da kowa abokin tafiyan masu mulki abokin tafiyan masu dukiya abokin tafiyan talakawa abokin tafiyan kowa yi ilimi don haka ilimi na da muhimmanci shine abinda in ka mallaka ka mallaki abin tafiya ko ina a duniya amma dukiya don ka mallake shi akwai inda zaka je Dukiyan ya ce ba shi sai ka nemi taimako shi yasa musulunci ya ce mai dukiya in ya je inda ba a san shi ba ma yana iya karɓar zakka amma malami duk inda yake abin da ke tare da shi yana ba da shi shi yasa ilimi ke guided ka yana sa ta in za ka yi dama ya ce dawo tsakiya in za ka yi hagu ya ce dawo tsakiya ilimi ke guided ɗin amma mai dukiya kai kake kulawa da dukiyar ka tsare nan ka tsare nan sannan mai duki mai malami kullum yana ciyar da abin da yake da shi yanzu wannan malami kafin ya zo nan yayi nazari kuma abin da ya bayar iya abin da ya binciko in aka tambaye shi bai sani ba sai ce ku yi hakuri sai gobe gobe zai dawo ya kara muku amma ga yamin mai duki yanda zai kama yana rabarwa yana karewa ce ku jira gobe zan kawo ƙara muku akwai wane ne ya dawo daga Abuja an bashi payment ce da Allah ba a ayi sanarwa yanzu na samu wani kuɗi makudai an biya ni na kwangila gobe ina son bayan Allah su haɗu a kofan gidana zan yi kyauta akwai wanda zai wannan za a ce ma ya haukace shi yasa in an gari wani wawan dan siyasa an je an karɓo wanda duk ya karɓo sai ya ku je ku karɓo ni ma na karɓo nawa haka ta ko ba haka ba amma malami fa in ya zo karantarwa yake don Allah shi yasa duk kowa in an haɗu da shi sai a ce Allah shi gafarta mala Allah shi gafarta mala ana nema mishi gafara amma in haɗu da mai kuɗi ne yake ce mishi eh in an haɗu da mai mulki ne yake ce mishi to ba sai Allah ya ga dama ran ya dade ba amma wannan kuma Allah shi gafarta kifi ma na nema mishi addu'a tsuntsu na nema mishi addu'a komai na nema mishi addu'a don haka ku yi karatu ku nemi karatu ku nemi ilimi ilimin na haddar zamani kar a bar mu a baya wannan kungiya na kira gare ku ku tashi ku nemi sana'a ku nemi ilimi ku yi karatun addini ku yi karatun zamani kar a bar mu a baya mu mata su yi karatun zamani su yi karatun likitanci a daina barin mu muna ta yawo da acaɓa eh kaga yaro ya taso bai yi karatu ba tun yana yaro ya zama to ta kadari to in ya girma ya zama tsoho a unguwa sai ya zama tsohon banza dama yaron banza ne amma in ya zama yaron kirki in ya girma sai ya zama dottijon kirki saboda haka muna fatan matasan mu su ji tsoron Allah yana cikin girmama Allah subhanahu wataala girmama mai mulki da yake adalci wanda yake adalci yake abubuwa kamar yadda Allah yake to a girmama shi ina kira gare ku ku zamanto masu da'a masu biyayya masu mana fatan alkhairi daga karshe ina yaba wannan masallaci domin abin da nake gani na rahoto da yake zuwa mini ƙungiyar nan tana neman ya za ta dogara da kanta samu hanyoyin shiga domin a daina bara kullum bara kullum bara ya kamata a samu hanya da ƙungiya za ta dogara da kanta na tabbatar idan musulmin gwagwalada ahadu sunna da suke wannan wuri a ce muna da musulmi tsakanin abuja gwagwalada area council da ko'ina a ce muna da mutum miliyan guda waɗanda suke ahadu sunna ne za su ba da wa kungiya tallafin naira ɗari a kowane juma'a a kowane sati kai ko sau ɗaya a wata kenan in mutum miliyan guda sun ba da naira ɗari ɗari za a samu naira miliyon ɗari kowane sati in za mu samu wannan mun huta da bara ko ba mu huta ba da wannan za mu yi project iri-iri har university sai mun yi saboda haka ku sa a cikin zukatan ku cewa yanzu lokaci ya yi da ya kamata ƙungiyar nan ta dogara da kanta ta daina barace barace wayannan program da muka so mu fitarwa rahoto da yake zuwa ofis ina na ga yadda mutanen wannan masallaci suke ba da taimako ta hanyar wannan ainihin wato ATM ana aikawa akwai POS da aka kawo ana shigarwa na gani rahoto ya zo mini babu a cikin Abuja da sauran area ba masallacin da yake wannan masallaci taimakawa saboda haka ina yaba muku akan wannan ina fatan ku kara akwai sauran program kuma da zai zo na scratch card da za mu zo mu ainihin wato gabatar da shi a rika saye domin tallafawa kungiyar ta wannan hanya mun shirya shugabannin ku za su muku bayani insha Allah na biyu kuma akwai program na marayu wanda na sani bara na yi bayani anan wannan program na marayu alhamdulillah ya karɓi yanzu a Najeriya babu inda ba a wato tallafi ga marayu na san al'ummar mu na gwagwalada akwai shiri na musamman akan wannan jihar Adamawa kafin in taso sun yi shiri na musamman sai da na miƙa kyaututtuka ko taimako ga marayu da aka tara sun shirya wa marayu dubu uku da ɗari shida sun kawo tallafi da taimako wanda za a ba su su ci abinci cikin ramadan a yi musu kayan sallah har ma kuma an samu kusan marayu ɗari biyu da tamanin da biyar wanda waɗansu bayan Allah sun ɗauki ɗawainiyarsu wannan ya ɗauki mutum biyar wannan ya ɗauki goma wannan ya ɗauki ashirin za a sanya su a ina a makarantar naziri zuwa firamare za a ɗauki ɗawainiyarsu har zuwa university saboda haka na san al'umman gwagwalada kuma za ku iya ɗaukan ɗawainiyar waɗannan ma'ana marayu namu domin tallafawa maraya na cikin abin da Allah zai sa ya tausaya mana halin da muka samu kanmu a ciki shi yasa manzo Allah ya ana wa kafilul yatim ka hataini fil janna ni da mai tallafawa maraya kusa muke cikin gidan aljanna annabi ya ce ni ne farkon wanda za a bude wa kofan gidan aljanna in shiga bayan manzo Allah ya shiga zai ga wata mata tana sauri tana sauri annabi zai ce kefa sai da ce ni mace ce wanda na zauna ina tausayawa ainihin wato ƴaƴa marayu kun ga ta samu kusanci da manzon Allah a cikin gidan aljanna to yan kwamiti ma masu tallafawa manzon Allah bai bar su ba ya ce as-sa'i bainal armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah aw kal ladhi yasumu an-nahar wa yaqumu al-layl wanda ke kaiwa da kawowa don a tattala a taimakawa gwagware da suka zauna suna tallafawa marayu da miskinai kamar mai jihadi ne don Allah kamar mai yin azumi ne ya yi ne yana azumi ya kwana cikin dare yana sallah akwai lada mai yawa don haka ya ku mutanen wannan gari ku ci gaba da tallafawa wannan program na tallafawa marayu akwai alheri Allah zai ƙara tabbatar da zaman lafiya a wannan yanki namu da ƙasan baki ɗaya ta wannan hanya na wannan aiki mai albarka kun ga alƙur'ani ya ba mu labari akwai waɗansu mutane na alƙarya wani gari ƙauye ne da annabi Musa alaihi salam da Hadir lokacin da annabi Musa ke neman ilimi suka shiga wannan gari an hana su masauki mutanen garin sun hana masauki sun hana su abinci sun hana su abin sha amma kuma sai Hadir ya ga wata katanga na kokarin faduwa sai ya tallafa ya daga suka taimaka wurin gyara wannan ainihin wato katangar sai annabi Musa ya ce mishi wannan aiki da muka yi kai da mun tambayi lada da shi ya kamata domin mutanen garin sun hana mu masauki sun hana mu abinci sun hana mu komai wannan shine karatun karshe tsakanin hadir da annabi Musa alaihi salam amma lokacin da yake bashi fassarar abin da ya faru yace fa ammal jidaru ko wa ammal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fil madinati mhm. wa kana tahtahu الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة kaga wannan katanga da na daga muka gyara katanga ne na waɗansu ‘ya'yan marayu wa ammal jidaru fa li gulamaini yatimaini fil madinati da an ambaci garin Alkariya, yanzu Allah ya ambaci garin birni cikin wannan birni akwai wasu yara guda biyu kacal marayu saboda su Allah ya kira garin birni kuma wa kana abuhuma salihan ubansu mutumin kirki ne kasancewan ubansu mutumin kirki Allah ba zai bari a bayansa ‘ya'yansa su tozarta ba shi yasa Allah ya ce ‘ya'yan marayu da ke hannunmu mu riƙe su don ba za mu so mu ma namu su tozarta ba ko da bayan ba marayi وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا كقدر cikin maraici ga sunan da rauni ga su cikin wani hali ranan sallah ɗauka cewa ga nan sun fito marayu za a je sallah ga 'ya'yan masu wanda iyayensu ke raye an yi wa kowa kayan sallah ya samu abinci ya ci an yi komai ga walwala ga su ga iyayensu an sanya su a moto dan maraya kuma ya fito ya ga sa'ansa gashi da wannan hali na ado da jin daɗi shi ko wata ma ya fito daga cikin gidansu da gajeren wando babu riga gashi nan yana muzu muzu da ido kuma ranar sallah ce in yayi haka ya duba ya ga baban shi in yayi haka sai ya da hawaye ce da babana yana raye da ni ma an min kayan sallah da babana yana raye da na ci abincin sallah ya fito cikin wannan hali to wa zai mishi kayan sallah wa zai tausaya mishi wa zai sa shi a makaranta haka muke so mu bar shi ya girma ya lalace don ubansa bai da rai mu muna da garantin cewa namu za su iya girma a hannunmu to in ba mu so mu tunanin tausayawa waɗannan yara mu tausayawa ruhinsu mu sanya su a makarantu mu tallafa musu mu ɗauke su mu rungume su mu mai da su namu ba to mu ma fa ko watan wata rana ƴaƴanmu haka za su zama amma in mun tausaya sai Allah ya tausaya wa namu a wannan rana wannan kungiya mai albarka ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ta zamanto uban wa'annan yaya ta zamanto gatan su su fito suna walwala suna jin daɗi kamar iyayen su na da rai ba sa ma suna su rasa iyayen su an kai su makaranta an ɗauki ɗawainiyar su galibi mafi yawan irin wa'annan Allah na mai da su wani abu kai manzon Allah ma maraya ya tashi ya tashi maraya karanta tarihin annabi shi yasa Allah madaukakin sarki ce fa ammal yatima fala taqhar kafin nan Allah ya ce alam yajidika yatiman alam yajidika yatiman fa awa sai ce me wa wajadaka Allah fa wannan miskini kuma ba saboda haka sai kenan kaga tallafawa maraya ya to wajibi domin ga manzon Allah ma haka ya taso cikin maraici kuma wallahi mafi yawan manya da ke zama wani abu a ƙasa ku lura sai kun samu ba 'ya'yan kowa bane Allah ya mai da su abin da ya mai da su duk wanda ya tallafa musu ya tallafa musu ya taimaka musu ba su mantawa saboda haka ku tallafa wa marayu kuma cikin kwamitin marayu a sanya hada lauyoyi akwai maraya kashi biyu ne ko uku akwai marayan da an bar mishi dukiya amma wani babban sa ko dan uwansa na kokarin ya cinye dukiya sunan Allah ya ce innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman يأكلون في yi da su innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara masu cin dukiyar maraya da zalunci ba komai suke cikawa cikin su ba sai wuta to su kuma manzon Allah ya ce unsur akaka zaliman aw mazluma tunda uwan mu ne mun gane suna zaluntar marayu an bar dukiya mai yawa za su cinye to muna son kwamitin marayu su yi kira duk wani marayan da aka zalunta dan uwansa ya zalunce shi ya kawo kara wa wannan kwamiti kwamitin nan ta ɗauki lauya ta saka shi a kotu har a je har supreme court sai an kwato wa wannan maraya hakkinsa yin haka ya zama to wajibi kaga maraya mai hali da aka bashi da dukiya an taimake shi akwai marayan da kuma an bar mishi dukiyan amma saboda wauta ba mai kulawa yana bukatan kuma shi kuma nasiha yana da kuɗin yana da komai amma ga shi na ta kashewa ina kashewa shi yasa Allah yake wala tutu sufaha amwalahum Wala tutu sufaha أموالكم التي ja'ala الله lahum قيما ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل, جعل الله لكم saboda haka kun ga wawaye ne ga wauta ga kuɗin ga komai suna bukatar ne gai a sa su akan hanya saboda haka suna bukatar nasiha akwai kuma marayan da bashi da kowa bashi da komai to shi kuma sai mu tallafa mishi saboda haka wannan kwamiti na da muhimmanci a gare mu muna fatan Allah ya ba mu ikon tabbaka shi yadda ya kamata Allah ya ba mu ikon tallafawa da kuma taimakawa don haka da wannan nake muku fatan alkhairi nake fatan Allah subhanahu wataala ya ƙara sanya albarka ya ƙara sanyawa wannan kungiya albarka ya ƙara sanyawa wannan majalisi albarka shugabanninmu na nan gwagwalada da shugabanninmu na Abuja da sauran shugabanni duk muna musu fatan alkhairi akan irin yadda suke jagoranci muna fatan Allah subhanahu wataala ya kara sanya albarka kuma irin yadda ake ganin ku shugabanni a wurin wannan karatu akwai karfafawa ga shi mai karantarwa a ci gaba da zuwa a ci gaba da bashi